wato ainihin ku subribi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo yau bidiyon da muka kaka muku wani bidiyo ne mai matuƙar shawa sunan bidiyon din mutuwa na san kun ga talabijin kin to insha Allah yau Allah ya bamu ikon da zamu kawo muku wannan film kuma film din fassara algaita ce fassara ce insha Allah eh, idan kana so ka kalli wannan bidiyo din ba tare da ka sha wahala ba to ka biyo ni ba har karshen wannan karshen wannan bidiyon zan nuna maka ta yadda zaka kalli wannan bidiyon dalla dalla ba tare da ka sha wata wahala ba da farko dai kafin ka ka kashe kana za aka kallon bidiyo idan dai wannan ne ka na farko a cikin wannan channel tamu to dan Allah ka yi kokari ka danna mana subscribe na ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin YouTube ci gaba da sanar da kai da zalan mun ɗora sabon doka idan zan samu ne bidiyo ya burge ka ga wannan like za ka iya danna mana shi haka domin ka kara mana ƙwarin gwiwa to madalla na gode to yanzu dai gan ci ku da surutu kaga rubutu gashi inda an rubuta mutuwa na ɗaya da na biyu film indiya hausa sabuwar fasarar algaita demil vende sai ka danna rubutun kawai ka ka danna ka kasa rubuta film indiya hausa mutuwa na ɗaya da na biyu rubutu gashi nan bule ka gane shi gashi ne kawai zaka danna haka ba da kaga kana danna rubutun kawai ka tsaye zai kai inda zaka inda zaka sa ma cika zaka samu kullum sai ka kira wannan bidiyon saboda akwai makullin sirri ka gane ku to yanzu misali wala ka ga ma rubuta muku makullin sirrin sama saboda ka rike da kyau ko da ka rubuta shi ka rubuta ka ga makullin sirrin shi na rubuta to yanzu ga wannan makullin sirrin na rubuta ba ka shi aka sanar sai ka na ka rubuta shi in na in zo haka na aika masa keyboard din ka shi kuma lambobi haka ka gani lambar da zaka sa ta farko kaga sai ka sa mm, biyar ka kuma ka sa biyar kama kasa biyar ka gani biyar biyar gida uku sai kasa bakwai ka kuma kasa bakwai ka kuma kasa bakwai ka gani lambobi ne wanda ba su da wuya na samu ku ka gani biyar biyar gida uku bakwai bakwai gida uku kana dan sawa ko sai ka danna kana dan ga kana rubuta entry wa gani shi ne yanzu ya gani ga rubuta indiya hausa email bin da ko sai ka danna ka gani to za ka kana ga email din daga nan wanda nake son yi kallo ciki kuma in gudan na gari ka zai duna ma kawai da na san sa okay ka gani yanzu idan ina bukata zan iya kallo a nan in barshi in kuma bana ina ma bana son yin kallo zan iya sauke shi a wayata saboda in tashi kallo in kalli abin nan kuma ina bukata zan iya barin shi a nan shi zama na shi a nan idan bidiyo shi na a nan ka gani ko ka yi kallon shi saboda in ka ce kullum wani bai sai ka shiga youtube ka ɗauko shi wanda ka taɓa kallo zai tsaya cikin google drive ɗinka ne kana da application google drive misali bari na muku shi ka shi application kin da fitar wannan wannan ne ake cewa google drive ta ga wannan ne google drive yanzu duk abin da ka taba kallo cikin channel din mu da tallink za ka ga ya tsaya a to wasu bidiyon da zan taba kallo a cikin shi duka wannan muka sa waza mu fara samu ku a youtube bidiyon ne masu matakar yawa masu lokaci kuma daɗin application bidiyon ka da duka sa a ciki to ba sa cika maka waya ba yanzu duk wani bidiyo da kaga suna cikin wayata kamar wayata ba ba ta da ma wani shiga da yawa amma ba su cin kuɗi ka gane yanzu waya ta kura ta fara na samu wata waya na sa email dina waɗanda bidiyo tare da wa zasu a wani bidiyon da zai ta ciki a ga kenan duk bidiyon da ka taɓa kallo a cikin channel din mu ka shiga cikin wannan application naka za ka ci gaba da kallo ne ka gane shi na zaman shi in ka so ka yi da shi in ba ka so kuma ka bari karshe sa da yawa ba sannan kai can ka samu ne bidiyon ne suna da yawa kuma duk indiya hausa ta babu kuɗi wani mai laje ciki duk indiya hausa na manya-manyan filin da kamar yawa ake ɗora ma bidiyo kenan ciki da game awa uku awa awa duk da ake kuma da duka muka kuma ciki ba to haka ne za ku ci gaba da kallon fina-finan indiya hausa ba tare da ku ɓata wani lokaci ba kuma mu dawo can ciki inda muka fara fara ka gani fara da faran ku fara su sai mu koma cikin kaga a tanan ne to shiga muku za ku kalla je inda ka gama kallar da ka gama komai abin da ke yi mu da muku cikin ji wala ka gani haka ne haka ne zaka ci gaba yanzu misali in kana so kuma ka shiga cikin channel din mu ka bincika ka gani shi bidiyon kan da mun kai sa suna da yawa sun kai kusan bidiyo ne ta a zaka ka shiga ka gani ta yaya ka gani kaga inda aka rubuta suna ga shi na film eh, film indiya hausa tv ka gani ka taba haka to duk wasu duka da muka taba dora a youtube za ka gani su ka gani ka gani ga duk bidiyo da muka dora na yanzu haka duk na gani duk bidiyo da cikin